Matsala ta farko ita ce rashin biyan haraji yau ya kai kimanin shekaru shida kenan da jama'a suke kin biyan haraji. Alhali kuwa karamar hukuma ba ta iya tafiyar da harkokinta idan babu kudaden shigarwa. Duka da yake gaskiya ne jama'a suna tunanin kudaden da suke bayarwa ba san inda ake saka su ba. Amma a yanzu muna cikin wani tsari ne wanda muke tafiya wajen jama'a domin sanar da su menene menene kasafin kuɗaɗe kuma ya ake kashe su kuma tare da daidaito. Yau ya kai kimanin shekaru shida da muke wayar da kawunan jama'a cewa kuɗaɗen da muke tattarawa ba aljihun muke saka su ba domin yin ayyuka ne na amfanin jama'a kamar makarantun boko hanyoyi da kuma tabbatar da tsabtar garin. Duba ka gafa fuskar wannan garin cike yake da cinkoso na dauɗa da datti. Matasa ma ya kamata su kama mana sai dai ba su su son aiki. Don haka muna da matsala da jama'a, saboda idan kuka ɗauka kuɗaɗen haraji da muke tattarawa ga jama'a ba su taka kara suka karya ba. Manyan matsalolin da muke fuskanta su ne fatara da ke yi wa jama'a kaka gida ga ambaliyar ruwa da kuma karancin abinci da ma sakaci saboda idan kuka duba kashi tamanin da biyar cikin ɗari na al'umma da muke jagoranci jahilai ne kuma talakawa ne a cikin talakawa. Kenan Waɗannan matsaloli suna taka muhimmiyar rawa wajen kuma baya na samar da kudaden haraji. Ni ina tunanin ba za mu gajiya ba wajen wayar da kawunan jama'a. Sannan kuma akwai fannin talauci da shi ma ya dace a yi duba a kansa. il faut continuer à sensibiliser. La sensibilisation, elle n'est pas de trop. Mais le facteur pauvreté aussi, comme on le dit, hein, n'est pas aussi à négliger.